العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na asabar 26 ga watan zulhajji ladi ko shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan tara a shekara ta da 2017 miladiya a yau muke dawowa hutu tun daga ibadar azumi ko watan ramadan a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na ihya sunna da ke gwammaja a cikin birnin kano mun tafi hutu mai tsawo tun daga azumi kamar yadda na faɗa wanda kuma hakan ya bayu zuwa ga dawowarmu a yau da fatan allah maɗaukakin sarki ya sa mun dawo a sa'a fatan mu da abin da muka gabatar na ibadoji a wannan tsakatsakin lokaci Allah ya karba mana kurakuran da muka yi Allah ya yafe mana ubangiji ya sanya abin da ya saura a rayuwar mu ya zama mafi alkhairi sama da abin da ya shuɗe a baya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya in ba manta ba kafin mu tafi hutu muna karatu cikin suratul qalam mun tsaya a ƙarshen ko dai aya ta sha uku ko kuma aya ta sha hudu ko kuma za mu tashi a farkon aya ta sha uku ko kuma ta sha hudu to amma duk dan mu fita daga ƙila waƙala mu koma da baya da baya mu ɗauko karatu daga farkon aya ta goma faɗin Allah maɗaukakin sarki wala tuti' kulla hallafin mahin kuma ina jin kamar darasi na biyu ko na uku kenan a cikin surar ma'ana a baya ko dai mun yi biyu yau zai zama na uku kenan da haka me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زمين الله يقول ولا تطع كدك بيبي كل هلاف دكا ونمي يوان رنطوة ما لا يقول كثير الحلف مي يوان رنطوة بالباطل أكن كرياه mahin kuma wulakantacce a wajen Allah a wani kaulin na malamin tafsiri suka ce mahin bi ma'ana kazzab mai yawan ƙarya sannan kuma mai yawan rantsuwa dan ya tabbatar da wannan ƙaryar tasa kaga laifi biyu kenan ƙarya ita kanta laifi ne sannan kuma rantsuwa akan ƙarya shi ma kuma wani laifin ne da haka Allah ya ce wala tutai kullu hallafin mahin ahir kada ka biye wa dukkanin mai yawan rantsuwa kuma akan ƙarya ko mai yawan rantsuwa sannan kuma mai yawan ƙarya lafazin wala tuti wawun din da ke farkon ayar wawul adafi ne an yi adafi ne akan abubuwan da ambatan su ya gabata a ayoyin da suka shuɗe a baya can Allah madaukakin sarki ya ce fala tuti al mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun sannan ya ce wala tuti kullu halafin mahid kada ka biye wa al mukazzibina masu ƙaryata Allah waddu law tudhinu fayudhinu wanda sun so ka karkato su ma su karkato a haɗu akan son zuciya da kuma saban ubangiji subhanahu wata'ala to sannan sai Allah ya sake nanatawa adafi akan abin da ya gabata wala tuti kullu hallafin mahid da haka wawun din zata zama wawul adafi ne kuma ubangiji yayi adafin umarni akan umarni makamancinsa ko hani akan hani makamancinsa dan nanatawa dan fala tuti al mukazzibin nan ma dai hani ne wala tsaye kulla hallafin mahin nan ma irin ne kenan nabiyin zai zama taukidi ne ga na farkon mun yi bayani a wancan lokaci a baya sau da dama qur'ani yakan ce da annabi karye abu ba wai dan shi ba sai dan al'ummarsa su ji su shiga taitayinsu Allah ya sani cewa manzansa ba zai biye wa dukkanin wani makaryaci ba Allah ya sani cewa manzansa ba zai biye wa dukkanin wani mai rantsuwa akan ƙarya ba to amma me yasa tare da haka kuma yace kada yayi malamai suka ce al-khitabu muwajjahun ila an-nabi wal muradu bihi ummatuhu maganar kai tsaye da annabi ake amma mu al'ummarsa da mu ake domin shi jifan ya riga ya wuce kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin haka tana faruwa da yawa cikin maganganu na alqur'ani daidai da wala tuqi man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta daidai da wala kun ka sahibil huti iznada daidai da wala kun min al na min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a ga sunan ire-iren su da yawa ana magana da annabi amma ana nufin mu ɗaiɗaikun al'ummarsa domin ba zai yi ba annabi ya shirka ba zai yi ba annabi ya saba wa Allah dan biye wa son zuciyar waɗansu wannan mustahili ne fi haqqil anbiya to amma irin abin nan ne da mahaushi yake cewa wai a tauni tsakuwa dan aya ta ji tsoro in dai hatta annabawa an hana su su biye wa makaryata to wanda ba annabi ba shi ma dole ne a hana shi ya haka in dai har annabawa in suka biye wa makaryaci suka bar abin da Allah da manzansa suka zo da shi za a ja kunnansu to ina kuma ga wani wanda ba annabi ba ko shakka babu shi ma in yi haka dole a ja kunnansa kuma dole a tsawatar masa sannan a lokaci guda malamai suka ce wannan min babi takmilil kamil la min babi tahsilil hasil ma'ana irin abin nan ne da ake cewa mai kyau ya kara da wanka annabi an san ba zai yi hakan ba amma tare da haka an gaya masa dan ya dada dagewa akan ɗabi'arsa ta asali ta tsayuwa akan abin da Allah ya umarce shi da kuma gujewa bin soye-soyen zukatan waɗanda suke ba akan daidai ba wala tattabi a hawa allazina la ya'lamuna kenan ubangiji ya ce hammazi shi kulla hallafin mahinin din hammazin mai yawan zinɗe. ai ayyabin mai yawan aibanta mutane ai mugutabin mai yawan giba da cin naman mutane domin suka ce da alhamzu da allamzu ɗabi'u ne wanda mutane sukan yi wa junansu amma kuma marasa kyau kamar yadda Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza alhamzu abdullahi dan abbas yace bil qawli wal lamzu bil fi'l hausawa sukan ce mai zinde mai raɗa zinde shine ka nuna mutum da baki a lokacin da baya gani kana zindansa kana maganarsa da wani dan shi bai gani ba ba tare da ya gane ba an gane ko allamzu kuma shine ya fice ka taɓo wani ka nuna masa wani kana cin namansa kana aibanta shi a bayan idansa to da shi wannan hallafin mahin din na daga cikin miyagun ɗabi'un da yake da su akwai ɗabi'ar hamzu yana zindan mutane yana cin naman su yana yafucan su masha'in binamim sannan mai yawan kai kawo binamimin da annamimanci labazin masha ala wazani fa'al ne siga ce ta mubalaga daga masha yamshi mashin masha masha mai yawan kai kawo shine mala yace sa'in bil kalami bainan nas shine mai kai kawo da zance tsakanin mutane ala wajhil ifsadi bainahum dan ya haifar da barna da baraka da batanci a tsakaninsu binamim da annamimanci lafazin namim suka ce jam'i ne mufrad ɗinsa shine namima namima gulma namim gulmace gulmace ya ɗau gulmar wannan ya kai wancan ya ɗau maganar wannan ya kai wancan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da haka abin ya zama da yawa masha'in binamim ko bahaushe yakan ce annamimi ko annamim mai gulma annamim mai ɗaukan zancen wancan ya kai wancan dan ya ɓata tsakani to wannan duk yana daga cikin miyagun ɗabi'unsa hallafin mahin hammazin masha'in binamin ubangiji yace manna'il lil khairi kuma mai hana alkhairi ai bakhilun bil mali anil huquqil wajiba mai hana dukiya ta hanyar fitar da haƙoƙinta na wajibi ma'ana baya zakka kuma baya sadaka baya kyauta kenan ya nuna mai kuɗi ne domin baka cewa mutum baya zakka alhalin talaka ne in dai kaji an ce baya zakato to me menene me kuɗi ne haka waɗansu malamai suka ce suka ce domin kalmar alkhair ma'anarta shine almal wa innahu li hubbi alkhairi la shadid inni ahabbtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab an gane ko to da alkhair suka ce abinda ake nufi da shi shine almal كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا بمعنى المال ذاك مناء للخير dukiya ta تفسكر فتر ده حقوق انت نواجبي kaga ya nuna yana da wadata kenan waɗansu malaman suka ce da ake nufi da alkhair anan shine al'islam islam manna'il mai hana mutane shiga musulunci duk hanyar da zai biya hana a shiga musulunci yana bi da hanyar da zai bi ya hana a yi imani yana bi wanda kuma shi imani shi musulunci shi ne sila ta dukkan wani alkhairi da ka sani domin ba wani alkhairi da ɗan adam zai samu a wajen ubangiji in ba ta hanyar musulunci ba ana nufin alheri na lahira alheri na dindindin wanda ne aljanna ba yadda za a yi ka samu aljanna in baka yi imani ba to da haka manna lil yana hana mutane musulunci yana hana mutane saduwa da alkhairan ubangiji na aljanna da rahama mu'tadin sannan mai ƙetare iyaka ɗan ta'adda ai zalimin mai zaluntar mutane asim ala wazani fa'il kasirul ism mai yawan ayyukan sabo ma'ana kamar a baya an yi tafsil a ƙarshe kuma sai aka yi mai ijmal a baya an faɗi sifofin daki daki daki kai da yake sifofin suna da yawa in za a yi tawarawa za a yi dogon zance ba a ƙare ba a ƙarshe dai sai Allah ya dunkule sai ce asim mai dai yawan sako domin duk abin da muka faɗa a baya laifi ne sako ne ko ba sako ne to me hikimar an faɗi wa'ancan kuma a zo a ce asim mai yawan sako suka ce an dunkule maka zancen ne domin aibubbukan nasa suna da yawa in za a ɗau salo irin na farko na lissafi me kaza me kaza me kaza zancen zai yi tsawo ba a ƙare ba da haka bayan Allah ya yi ishara akan waɗansu munana daga cikin halayen nasa a ƙarshe sai dunkule ce kai dai ka sani mutumin ya kai ko ina ta fuskar muni ya kai ko ina ta fuskar mummunar ɗabi'a ta fuskar mummunar ta'ada ta fuskar aika aika da haka shine ma'anar asim a dunkule sai Allah ya ce mu بعد ذلك an أن كان ذا wa وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جمد كلمة حماد مشاء بنميم عبد الله da katada suka ce abinda ake nufi da hammaz daga alhamzu ne wa huwa al-ightiyab daga alhamz kuma ma'anarsa shine al-ightiyab shine gulma jiba cin naman mutane da Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashen ku yai gibar shashi to da haka sannan ubangiji yace masha'in binamin mai yawan yawo da annamimanci imam bukhari ya rawaito hadisi anan da kuma imam muslim duk daga cikin a cikin littattafan su sahihai daga mujahid daga dawus daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi qabraini wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya tare da sa sai wuce ta makabarta ta gefen waɗansu kaburbura guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai ciro ganyen dabino sai tsaga guda biyu sai ya soka ɗaya a cikin kabari ɗaya ɗaya kuma a cikin kabari ɗaya sai sahabbai suka tambaye shi me yasa kai haka sai ya ce ma la yu'azzaban waɗanda suke kwance a cikin waɗannan kaburbura guda biyu da kuke gani ane musu azaba ma'ana musulmi ne ba kafirai ba amma tare da haka a cikin kaburburan su kuma ane musu azaba domin inda kafirai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tsaya a kaburburan su hayya nema musu ceto ba kai ba ma kafirai ba ko da munafikai ne domin Allah ya ce wala taqum ala qabri wala wala tusalli alaihim wala taqum ala qabrihi mata abadan to da haka ubangiji subhanahu wataala ya hana annabi neman ceto ga kafirai ya hana annabi neman ceto ga munafikai kenan waɗannan musulmai ne ba munafikai ba ba kuma kafirai ba amma sun musu sun mutu suna aikata waɗansu manya-manyan laifuffuka wanda waɗannan laifuffukan wajibi ne a ja hankalin dukkan musulmi ya san aibin su tun yana da ransa kafin ya mutu ya je ya tada mummunan sakamako game da su kuma waɗannan laifuffuka suna haifar da azabar kabari da haka manzo Allah ya ce innahuma la yu'azzaban su waɗannan mutane biyu da kuke gani a cikin kaburburan su ana yi musu azaba yanzu wa ma yu'azzabani fi kabir amma ba akan wani babban laifi wanda ya gagari su daina ba lokacin suna raye ake musu azaba abu ne wanda inda sun so su daina za su daina sakacin su ya ja su daina ba yace amma ahaduhuma ɗaya daga cikin su fakana la yastatiru min al ya kasance in yaje je fitsari gaggawa yake yi tun kafin fitsarin ya kare yake sa sa ya watsa ruwa ya tashi rashin kulawa da tsarki wajen fitsari yana haifar da azabar kabari yace wa ammal akhar shi kwaɗayan fakana yamshi bin namima ya kasance yana yawo da annamimanci ya dau gulma ya kai wa wancan ya dau gulma ya kai wa wancan ya dau zancan wancan ya kai can ya dau zancan wancan ya kai can da haka wannan shi yake haifar da azabar kabari ko yana daga cikin laifukan da suke jawo a mutum azaba a cikin kabari to da haka manzo Allah ya sanya waɗannan ganyen dabino guda biyu a jikin kowane kabari yace da sahabbai la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa zai iya yiwa a ɗan sassauta musu azaba yanzu kafin waɗannan ganyayyaki guda biyu su bushe amma ba wai denawa za a yi ba za dai a ɗan sassauta an gane ko da haka malamai suka ce wannan ya faru ne sakamakon Allah ya sanar da manzo Allah gaibu domin sanin halin da na cikin kabari ke ciki ba wanda ya san shi sai Allah ba da labari game da abin da na cikin kabari ke ciki ba wanda zai iya baka wannan sai ta hanyar wahayi da haka manzo Allah ya yi haka ne ta hanyar wahayi amma yau da dama za ka ga mutane suna ka ganye ko suna sassoka ganye a jikin kaburburan mutane kaga wannan munana wa mutane zato ne shin kana da garantin cewa azaba ake musu shi fa ba a so ka ganye a jikin kabarin mutum sai kana da tabbacin azaba ake masa kuma ko kana da tabbacin azabar ake masa sai in an baka garantin in kai hakan za a sassauta masa azaba da haka dai yin abin da ake yi na ka ganye a kaburburan mutane a yau ba daidai ba ne annabawa kaɗai suke da damar su yi wannan su ma suna yi ne in Allah ya sanar da su cewa na cikin kabari ana masa azaba kuma ya ba su damar ku yi hakan dan ya zama ceto gare su kuma ceton ba na ɗauke azabar ba na ɗan sassauta ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi to da haka dai annamimanci yana jawo azabar kabari masha'in binamim mai yawo da annamimanci to haka nan da ubangiji subhanahu wata'ala a hadisin da imam ahmad ya rawaito yace la yadkhulul jannatal qattat magulmaci ba zai taba shiga aljanna ba in ba zai shiga aljanna ba ina zai shiga kenan a wata ruwayar la yadkhulul jannatan namam mai annamimanci ba zai taba shiga aljanna ba in ko ba zai shiga aljanna ba wuta zai shiga malamai suka ce ba zai shiga aljanna ba a karan farko sai ya biya ta wuta sai wuta ta kona shi sai yayi zaman gidan kurkuku a gidan wuta Allah ya tsare mu da haka da ya'yan uwa annamimanci ba karamin sharri bane ba mutane sun dauke shi kuma a yau shine sana'a manyan mutane in ba a yi musu gulma ba ba sa jin daɗi su suke tallata gulma a cikin al'umma basara ke sai wanda yake masa gulma shine dan fadarsa alhaji ne sai wanda zai zo ya masa gulma a soki wani shi a yabe shi shine na gaban goshinsa dan siyasa wannan kam su suka fi kowa tallata gulma da annamimanci mai labarin wane yake ciki ina wane ya gaza ina wane ya abin da zai kasa ina wane ya abin da za mu yi masa dariya ina wane ya wani aibin da za mu fito mu tallata haka suke tallata wa talakawa gulma da manci suna siyanta da kuɗi ka je kai gulma a baka dubu biyu ta ce fa nan wuni ɗaya in ka cinye ta kuma azabar kabari tana nan tana jiran ka ita kuma baka san ta iya kwana nawa bace ba da haka ya ƴan uwa mu guji gulma da mata aka sani da gulma amma yanzu gulma maza sun fi kowa yinta ba mazan ba ba matan ba Allah ya tsare mu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi nuni zuwa ga wannan dan ya daɗa nuna mana sharri da kuma bala'in da ke tattare da gulma Allah ya tsare mu da gulma ubangiji ya ce utullin sannan kuma utullin mai ketare iyakar ubangiji al-imam ibn kasir ya ce ammal utul fa huwa al-fadl ghalib wasu malamai sun ce kalmar utul tana nufin alfazdu alghalib mutumin da yake da kaushin hali ba yi da kyakkyawar ɗabi'a wanda wannan ba ɗabi'a bace daga cikin ɗabi'u kyawawa ɗabi'ar da Allah ya kore wa annabi ita walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam min hawlik to da ka utul suka ce ma'anarta shine alfaddu alghalizu mala yace alghalizu aljafu ko ghalizun jafun mai kaushin hali mai wauta ko mai kaushin hali mara kyakkyawar ɗabi'a tsakaninsa da mutane shi dai wancan da ake magana a kansa wanda a gaba za mu ji shin wani ne ko kuwa sifa ce wacce kafurai suke da ita Allah ya ce da zalika kuma bayan haka zanimun mai layu a wuya irin layin irin layin akuya kun san akuya takan yi waɗansu layu a wuya ko bahaushe yana ce da su layu larabawa sukan ce da su zannama ko zanama to da haka zanim mai layu a wuya irin layun akuya to wannan yasa wasu malamai suka ce lallai wannan mutumin akwai shi ba wai sifa bace ba kuma zagi ba ne a kasuwa lallai akwai wanda Allah yake nufi da wannan a cikin mutanen maka akwai wanda aka samu yana da irin wannan layin a wuya kamar yadda akuya take da su ko kuma ka iya cewa yana da wani abu a wuya makamancin irin yadda akuya take da layu wanda da an ganta ana gane ta da shi a cikin sauran akuyoyi shi ma da ka gan shi da irin wannan halittar tasa kana iya gane shi da shi domin suka ce dan adam yana da abubuwa da sukan fito masa a wuya kamar yadda ita ma akuya wannan layin sukan fito mata ne a wuya amma ba dole bane na dan adam ya zama iri da iri kamar na akuya dan adam yakan yi me makoko makoko a wuya yake dan adam yakan yi irin zakaran wuya wani abu da yake bullukowa wannan ita ma wata alama ce daga cikin alamomi da mutane sukan yi a wuya da haka wasu malamai suka ce wannan ake nufi malai ce ai ba'dal mazkuri bayan duk abin da aka ambata min sifati sabiqa as-samaniya na sifofin da aka ambata wanda suka gabata guda takwas wa huwa tare da haka shi zanimun yana da wata alama a wuya irin yadda akuyoyi sukan yi alama a wuya kala ikrima ikrima maula abbas yace abin da ake nufi huwa la'im abin nufi dai makaskanci mara kima mara daraja shine ma'anar kalmar eh, zanim din yu'rafu bi launihi da an gaya maka munanan ɗabi'unsa na karanta da kaskanci ka gane shi kama yu'rafu shatu bi matiha kamar yadda ake gane akuya da layunta a wuya domin akuya mai layu ba ta bata duk yadda ta shiga cikin garken akuyoyi cikin sauki za a iya fito da ita da haka ikrima ya ce wa huwa shay'un yakunu lil ma'izi kalmar zanama din wani abu ne wanda yakan kasance ga akuya a nan mala ya ce fi ha kalqurti ko kalqirti a wuya kamar dan kunne to amma malamai suka ce a'a ba a wuya abin yake ba a ba a kunne yake ba kai a wuya yake kila a wani kaulin an ce al maqsudu bil aya wanda duk ake nufi a cikin wannan ayoyi hallafin mahinin hammazin masha'in binamimin manna'in lil khairi mu'tadin azim suka ce huwa al-walid ibn al-mughira shine walid dan mughira wanda yana daga cikin kafiran makka da suka azzali zan Allah suka matsa masa lamba da haka Allah subhanahu wataala ya fusata ya masa kaca kaca ya faɗi siffofinsa ta yadda duk wanda yake cikin maka da an faɗe su an san da shi ake Allah bai taɓa wa wani tonan silili irin yadda ya masa ba to haka waɗansu malamai sun ce Walid ibn al-Mughira shi aka sani da wannan da haka shi Allah yake nufi da waɗannan sifofi da ya ambata har guda tara tun daga kan hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'il khairi mu'tadin asim utullin ba'da zalika zanim to sannan sai Allah subhanahu wata'ala yace an kana zamali wa bani Abdullahi dan Abbas yace wanda ake nufi da wannan aya dai shine Walid dan mujira qala ibn Abbas wa qala Ata Ata ibn Abi Rabah shi kuma yace huwa al-Aqnas ibn Sharik al aknas ibn sharik shi ake nufi da wannan sifofi ma'ana shi ma aknas ibn sharik yana daga cikin kafiran da suka damu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko da bai cika waɗancan sifofin ɗari bisa ɗari ba shi ma dai yana da wani kaso nasu shi yasa waɗansu malamai suka ce shi ake nufi tare da cewa zance mafi ƙarfi kuma mafi rinjaye ya fi tafiya akan cewa da walidu ɗan mugira ake to amma ata ibn abi rabah da yace akhnas ibn sharik ake nufi yace li annahu halif mulhaqun fi bani zuhra domin shi asali halif dan kawance ne ma'ana kamar ka ce dan tsuntuwa ne mulhaqun bi bani eh, fi bani zuhra an ɗauke shi an tsince shi ne aka raine shi a cikin ƙabilar banu zuhra amma ba ɗan asalin ƙabilar bane falidhalika summiya zaniman saboda haka ne aka kira shi da zanim domin a ƙaulin waɗansu malamai suka ce kalmar zanim abin nufi ɗan tsuntuwa wanda ba a san iyayensa ba waɗansu malaman suka ce a ɗan shige ake nufi da zani ɗan shige shine mace tana da aure ta je ta yi zina ta samo ciki a waje ta kawo gidan mijin amma cikin ba namijin ba ne suka ce domin shi ko walidu ɗan mugira ko al-ahnaf ibn sharif idan walidu ɗan mugira ne suka ce babansa asali baya haihuwa shi mugira ɗin baya haihuwa bakarare ne to amma kuma matarsa ta zo masa da ɗa shi kuma saboda ƙaunar matar da yake yi da kuma san ɗan ya yadda ya karɓi ɗan a matsayin ɗansa tare da cewa bincike na likitoci na wannan lokaci ya tabbatar da cewa shi ba zai haihu ba shi aqim ne da haka idan muka fassara da zanim a matsayin ɗan shige suka ce walidu dan mugira ake nufi in muka fassara zanim da matsayin dan tsuntuwa to al akhnaf ibn sharik ake nufi shi tsintarsa aka yi shi kuma wancan shigogo aka yi wa babansa da shi ma'ana ba dan gidan bane ba uwar ta ɗauko cikinsa daga waje ta kawo gidan wa qala mujahid mujahid ibn jabar yace huwa al aswad ibn abdi yaghuth wanda ake nufi shine al aswad ibn abdi yaghuth shi ma yana daga cikin kafiran da suka addabi annabi sallallahu alaihi wasallama a zaman makka shi ma yana da wasu sifofi daga cikin waɗancan sifofin da haka waɗansu malamai suka ce da shi ake to da haka dai duk wanda ya damu annabi kuma ya zama kafuri za ka tarar ko bai haɗa sifofin duka ba zai ɗarbi waɗansu daga ciki ko ba ɗan shege ba ne za ka samu manna'in lil ne ko ba ɗan tsuntuwa ba ne za ka samu hallafin mahinin ne to da haka da yawa daga cikin kafurai in za a buɗe kofar za su yi ta shiga domin sifofin daman asali sifofi ne muna na kuma kafirai ke da su lillazina la yu'minuna bil akhirati masalu saw Allah ya ce lalle waɗanda ba su imani da lahira ba kafirai kenan suna da miyagun sifofi haka in dai za a faɗi mummunar sifa sai ka samu kafirai da yawa suna da ita wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace aidan huwa abul jahal ibn hisham yace abu jahl ma yana da waɗansu daga cikin waɗannan sifofi din qultu malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rama ya ce ni kwa na ce walaisa ma'anahu ibni zinan ni ayar kalmar zanim shi a fahimtar malam abubakar mahmud gumi ba ta nufin ɗan zina ita kalmar zanim ɗin ya ce wal islamu domin musulunci la ya fa'anu insanan bima yu'addi ila tanqisi auladihil mu'minina musulunci baya sukar mutum da abin da aibin zai kai har zuwa ga ‘ya'yansa wanda suka yi imani domin idan mun ce walidi dan mugira ake nufi shi kuma dan zina ne to yanzu mun taba hatta salsalar Khalid ibn al-Walid domin Khalid ibn al-Walid dan sa ne to ko a ce uban mutum dan zina ne ai wannan ya shafe shi shi kansa haka shi a fahimtar malam musulunci baya sukar mutum sukar da za ta kai ga 'ya'yansa dan shi kafiri ne inda 'ya'yan sun yi imani sai dai musulunci ya soki mutum da abin da shi kadai abin zai shafa ba zai taba 'ya'yansa ba in sun yi imani amma wannan magana ba hujja ba ce da Allah ya ce shi ɗan zina ne shi ne ɗan zina ‘ya’yansa kuma ba ‘yan halaƙi ai ba yadda ba ba zai zama wajibi dan wane ya zama ɗan zina kuma duk yayansa masu zama yan zina ba shi aure yi shi ko ba da aure aka haife shi ba ba kenan ba lissafin ya fito dini ina sukar a ciki da haka dai wannan hujjar in da ita malam ya dogara wanda zahiri haka shine ba za ta zama hujja akan kore fassarar kalmar zanin da cewa dan zina ba akwai malaman da suke fassarawa da haka zanin ana nufin dan zina ko dan tsuntuwa wanda ba a san iyayensa ba Allah madaukakin sarki kuma ya faɗi haka ne dan ya kunyata shi ya tona masa asiri a makka dan a rufe bakinsa daga cin mutuncin annabi da yake yi domin idan rashin mutunci ya rashin mutunci to mutum in ba irin wannan wankan tsarkin aka yi masa ba a fili to ba a taka masa birki to da haka ubangiji subhanahu wataala ya haka wanda har wasu malamai sukan kawo kissan lokacin da aka faɗi haka sai da ya je ya ritsa mahaifiyarsa da takobi ya ce muhammadu ya faɗi cewa kaza kaza kaza kaza ni ba dan ubana bane ba muhammadu ko tun da muka san shi a garin maka bai taba karya ba kuma ba zai yi karya ba da haka sai kin gaya mun gaskiya wannan magana gaskiya ce ko karya ce ita da kanta ta tona asirin ta ce gaskiya ne babanka baya haihuwa amma ni ina son in samu abin duniya na dukiyar da yake da ita kuma ina son in yi alfahari da shi ta hanyar in haɗa jini da shi da haka wannan yasa na fita na je na samu wani makiyayi a bayan gari na zina da shi na samo ciki na kawo gida to tun daga nan ka sai aka rufe bakinsa siya da shigantaka sai ta shiru an rufe bakin tsanya dan bahaushe ya ce wai makaho baya sanin ana ganin sa sai an taba shi ko da haka ubangiji ya ce an zanim an kana zamalin wa bani da haka malai ce wal islamu la fa'anu insanan bima yu'addi ila naqisi auladihi almu'minina kuma hujja ta bi malai ce wala taziru waziratun wizra ukra wata rai bata daukan alhakin wata to shi ma wannan ba zai zama hujja ba gaskiya saboda wata rai bata daukan alhakin wata abin nufi in uba yayi zina ba za a kama ƴaƴansa da laifin zinan ba wannan shine wata rai bata daukan alhakin wata amma an haife shi ta hanyar zina yau ai shi kansa ma anan bayi da laifi wanda aka haife shi ta hanyar zina yana da laifi shi bai da laifi shi yasa na sha gaya mana anan malamai sukan gyara hausa da ka ce masa shege gwanda ka ce dan shegu iyayen su ne shegun shi ina ruwansa ba shi ne shege ba wanda suka haife shi ta wannan hanyar su suka zama shegu da haka malam ya kafa hujja nan da cewa wala taziru waziratun wizra ukra wata rai bata daukan alhakin wata ai ma ba maganar alhaki yake ba kuma in maganar alhaki ne shi kansa ma wanda aka haife shi ta hanyar zina ai bai da alhaki iyayen da suka yi zinan su ne masu alhaki to ballantana alhakin hayye na so ya zo ga jikoki da haka wannan ba shi ake nufi ba to sannan kuma malamai sukan ba da hujja a kan nan dangane da abin da malo ya faɗa yawai ma wani kare ne ba ba in ji bahaushe wai kafirai a cikinsu waye ma ɗan aure ne ai ba ma ɗan aure a cikinsu to amma musulunci kau da kai yake gaburan ire-iren waɗannan abubuwan idan kafiri ya zo ya musulunta baka cewa dawo da matarka mu gyara maka aure in kai haka kayi barna domin abin da zai fara tunani ok to auren na lalatacce ne yanzu 'ya'yan kuma fa kaga ka ballo aiki da haka musulunci ya ce in kafiri ya musulunta kar a tambayi aurensa sawa'an sadakin giya ya bayar sawa'an an yanka alade sawa'an me aka yi duk a wuce in yantahu yughfar lahum ma qad haka Allah ce in sun daina kafircin sun hanu duk abin da suka yi a baya an yafe musu afallahu amma salam da haka an rufe wannan magana to kaga da haka maganar ma a ce wai za a wanke walidi dan mujira a ce shi ai ba dan zina bane to a cikin su ma waye dan aure domin auratayyar da kafirai suke ai musulunci bai yarda da ita ba amma yana kau da kai gaburanta ne dan maslahar da ta fita muhimmanci shine tsarkake tsatso don kar a shiga wani lissafin kuma mai girma mai faɗi kwarai da gaske abin da kawai ake yi shine idan kafiri ya shiga musulunci in yana da mata sama da hudu sai a ce je ka ka zaɓi hudu daga ciki sauran ka rabu da su domin a cikinsu akwai wanda suke da mata ɗari wata sama da haka akwai gailanin sakafi wani ba ma guje ne ya zo ya musulunci a wajen annabi ya ce ina da mata goma annabi ya ce je ka zaɓi guda hudu da ka fi so a ciki sauran ka sallame su domin a musulunci ba a aure sama da mata hudu to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba aurensa da sauran hudin da ya zaba kuma aka tabbatar masa da kayansa kuma ba tare da an ce a zo a sake sabon daurin aure ko kaza ko kaza ba da haka ubangiji subhanahu wataala dai ya ce wala taziru waziratun wizra ukra wata rai bata daukar alhakin wata malai ce fa ana ara da haka ni ina ganin annaha la ta'ani shakhsan bi'ainihi ni ita ayar ma kwata kwata bata magana akan wani mutum a karan kansa shi a wajen malam duk wannan maganganu da muka karanto na sahabbai da tabi'ai sun ce wane ne ko wane ne ko wane ne shi ya ce duk ba wani ake nufi ba da a karan kansa a kawai zagi ne a kasuwa Allah kaɗai ya san da wanda yake an gane ko da haka ba da wani Allah yake nufi ba ko Walidu dan Mujira ko Aknas ibn Shari ko kaza ibn Abd Yaguz ba da su ake ba da duk wanda ya san yana taba Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi yake da duk wanda ya san yana da ire-iren waɗannan sifofin da su wake za ka samu wani yana da biyu a ciki wani yana da uku wani yana da hudu wani yana da biyar to koma dai waye da shi ake da haka shi malam a ra'ayinsa kenan to ko shakka babu wannan kan magana tana da ƙarfi ba wai dan ba da wani ake ba a'a sai dai ka'ida sananniya a babin tafsiri al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ma'ana ita aya ko ta sauka tana magana da wani ba ta takaice hukuncinta akan iya wannan wani har yau in an samu wani mai halayya irin wannan ayar za ta yi aiki a kansa mai ɗabi'u irin wannan ayar za ta shafe shi an gane ko da haka waɗansu malaman sun ce ba dole bane a ce da wani ake in ma da wani ake to sababi baya takaituwa da wanda shi ya jawo saukar aya a hukunci yakan shafi dukkanin wanda sifar ta gami da shi yace wa inna ma nahallahu nabiyahu an yujamila sahiba hadhihi sifat kadai dai Allah ya hana annabin sa ne kada ya yi kara ga duk wanda ya cika waɗannan sifofi duk wanda yake da wannan sifofi ba wani kara da za ka yi masa kawai ka fito ku fito na fito ai taho a gama ayyan kana kowaye shi yahmilahu ala adami tabligi jami'i ma anzalallahu ilai domin duk mai waɗannan sifofi zaka tarar ƙoƙarinsa da yunkurinsa shine ya hana isar da sakon Allah to ka duk wanda kokarinsa da yunkurinsa shine ya hana annabawa su isar da sakon Allah bai kamata su saurara masa ba kamar yadda Allah ya ce fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin inna kafaynaka almustahzi'in alladhina yaj'aluna ma Allah ilahan akar fa sawfa ya'lamu da haka ma ce wa kadhalika haka ma dukkan sauran mu'minai an umarce su da haka la yajuzu lahum mujamalatu man lahu min tilka sifati shay'un bai halatta baka zauna kana karantawa kana zaman ta ciki na ciki na baka na baka da mai irin waɗannan sifofi ya kamata ka fito ka nuna masa gar da gar alama hasala minhum tuqiya bisa ga abin da ya tabbata gare su na ɓoye na ɓoye mummunan manufa a zuciya ko kuma sai dai idan ya zama cewa ana yin zama ne irin zaman yan marina ko zama na cinaka in cinawa a irin wannan to wannan ya kasance zama ne na tuƙiya wanda Allah ya halatta muminai sa iya yi idan kafiri yana cutar da addinin musulunci amma a ɓoye bai iya fitowa gar da garba to musulunci ya ba wa musulmi daman su zauna da shi amma su ma su san irin zaman da za su yi da shi ba zaman sake jiki ba ba zaman miƙe kafa ba la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin Allah ya ce kada muminai su riƙi kafirai a matsayin masoya koma bayan muminai wa man yaf'al dhalika duk wanda ya haka falaysa min Allah fi shay ba shi babu Allah cikin komai sai Allah ce illa an tattaqu minhum tuqa sai dai fa in kuna zaman cinaka in cinawa da su wanda Bahaushe yace ba ruwa bane sai dai mugun zama ne wanda daya daga cikin sahabbai yana faɗa kunna naksharu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum yasa da dama mukan ga kafare mai musu yaƙe wanda Bahaushe yace ya fi ciwo kuka mai musu dariya iya baki amma zukatan mu tsine musu muke yi domin mun san ba mutanen kwarai bane ba mutanen kirki bane ba kuma alkhairi suke nufin mu da shi ba malai ce wallahu a'lam Allah shi ya barwa kansa sani to da dai waɗannan sifofi ko dai mu ce sun sauka sanadiyar ko waɗannan ayoyi sun sauka sanadiyar walidu dan mugira ko sun sauka sanadiyar eh, aknas ibn sharik ko sun sauka sanadiyar ibn abd yagus Imam ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga harisa ibn wahab yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala unabbiukum bi ahli aljanna kuna so in gaya muku sifofin yan aljanna sai manzon Allah yace kullu da'ifin mudha'afin dukkan wani mai rauni wanda mutane suke cuta dan ganin bayi da karfi bayi da gata to wannan galibi sifa ce ta yan aljanna mafi yawan yan aljanna da za su shiga aljanna a lahira waɗanda a duniya ba kowan kowa bane masu rauni ne ba a yi musu kallon kima da daraja kowa ya so ya zalunta ko ya cuta irin waɗannan yakan zalunta ya cuta don ya san ba su da inda za su kai kuka sai wajen Allah maza ya ce amma lau a kasama alallahi la rahu sau da dama masu irin wannan sifar yan gata ne a wajen Allah da za su yi wa Allah alwashi da sai ya cika musu kai ne ba yi musu kallon kima amma ubangijinsu ya ne musu kallon kima to sannan manzo Allah ya ce ala unabbiukum bi halin nari kuna so kuma in gaya muku sifofin yan wuta su kuma yadda ake gane su ko mafi yawan wanda za su shiga wuta a lahira su waye kuma yaya kamannin su yake a duniya sai manzo Allah ce kullu utullin jawabin mustakbir dukkanin utullin mai kaushin hali mara kyakkyawar ɗabi'a jawazin mai san tara abin duniya kuma marowaci mustakbirin sannan mai girman kai mafi yawan wanda za su shiga wuta a lahira waɗanda suka cika waɗannan sifofin ne a duniya bai da kyakkyawan mu'amala da mutane bai da kyakkyawar ɗabi'a kowa yana alatir da shi ga tara abin duniya ga shi ƙololuwan marwaci hanau nau to sannan kuma mai girman kai mai wulakanta mutane wa qala waki wakiu yace kullu jawazin ai abin nufi ja'azariyin mustakbirin ja'azari shine dai abin da muka fassara mutum mai yawan tarawa sannan kuma mai yawan hanawa Allah ya bashi tarin dukiya amma kuma marowaci ne shi shine ibnu kasir yace kalmar al-ja'zari al-fazd al wal jawwaz al manuu kasir yace wa amma zanim amma ita kalmar zanim wacce a can malam yace ba dan zina take nufi ba shi bai yadda da wannan fassarar ba ibnu kasir yace farawal bukhari an ibn abbas Abdul ah, Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yace utullin ba'da zalika zanin qala rajulun min quraish wani mutum ne daga cikin quraishawa lahu zanamatun mislu zanamati shati wanda yana da layu ko wani abu mai kama da layu a wuya irin na akuya wa ma'ana hadha ibnu kasir yace abinda wannan ke nufi annahu kana mashhuran bisu'i wannan mutum ko ma waye ya shahara da mummunan hali ka shuhurati shati zana mati min baini akhawatiha irin yadda akuya mai layu take a fili cikin yan uwanta in ta shiga ba ta kuya ibnu kasir ya ce wa amma zanim amma abinda ake nufi da zanim fi lughatil arab a yaren larabci huwa di'i fil qaw shine dan tsuntuwa ko dan da aka shigar ga mutane amma ba dan cikin su bane ba ma'ana dai dan da bai da kyakkyawan asali yace qalahu ibnu jarir ابن جرير الطبري shekul المفسرين abu jafar haka ya faɗa wa من الائمه ده ما da ma sama da mutum daya daga cikin manyan malamai a fagen tafsiri daka dai kalmar tana da ma'anoni da yawa kalmar zanin za ta iya ɗaukar ma'anar me wani mummunan abun kunya da in an fada kowa ya sani wanda kuma mafi girman abun kunya shine mutum ya zama bai da kyakkyawan asali ya zama dan shege ya zama ɗan tsuntuwa ya zama makamancin haka to da waɗansu malamai sun fassara kalmar kai tsaye da wannan waɗansu malamai kuma suka ce a'a me wata mummunar ɗabi'a amma ba a san kowace ba ce amma dai da an faɗe ta mutane duk sun santa ko da an faɗe shi da ita mutane za su iya gane shi amma ba dole bane wannan mummunar ɗabi'a kuma ta zama shine ma'anar shege ne ko bayi da uba ko kuma tsuntuwarsa aka yi ko kuma ɗan shige ne sai Allah ya ce ni an kana zamalin wa to lafazin an kana zamalin wa yana da alaka da Walatu tsaye kullu hallafin mahid malamai suka ce abin nufi kada ka biye wa me waɗancan sifofin an kana zamanin wabanin dan yana da kuɗi kuma dan yana da 'ya'ya kada kuɗinsa da 'ya'yansa su yi maka kwarjini ka kasa yin fito na fito da shi a'a domin shi ma girman Allah da isassa ba ta yi masa kwarjini ya kasa yin fito da fito da Allah ba to ka duk wanda bai yi shakkar ubangijinsa ba bai kamata kai kuma kai shakkarsa ba da haka wannan shine ma'anar an kana zamalin wa bani daidai da faɗin Allah fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum kada da dai dukiyar kafirai da 'ya'yansu su yi maka kurjini ko su burge ka domin da yawa daga cikin kafiran da waɗanda suka yi yaƙi da annabawa abin da ya ɗauke su na giyar kafirci wadatar da Allah ya musu ta fuskar ƴaƴa da kuma fuskar abin duniya shi yasa ma suke cewa ko an je lahira ƴaƴanmu da dukiyarmu ba za su bari mu shiga wuta ba wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin muna da yawan yaya muna da yawan dukiya ta yaya in mun je lahira za mu shiga wuta in dangi ne suke muna da dangin da za su yi taron dangi su hana a shigar da mu wuta in dukiya ce muna da ita Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum na zulfa da dai dukiyarku da yayan ku ba su suke sa ku samu kusanci a wajen mu ba da haka waɗansu malamai suka ce wannan ayar an kana zamalin wa banin anan ita ce Allah ya sake maimaita makamanciyarta ta fuskar ma'ana a cikin suratul muddassir zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu mamduda wa banina shuhuda kaga malam mamdudan banina shuhudan shine an kana zamalin wa bani da haka malamai suka ce anan wali da dan mugira ke nufi can ma dai shi din Allah madaukakin sarki ya sake yin ishara zuwa gare shi an kana zamalin wa banin wannan shine kira'ar jumhur akwai wasu kira'o'in bayan wannan wanda suna daga cikin saba'iyya mutawatira kira'ar abu amir a ibn amir abdullahi ibn amir shami yana karantawa bilmad an kana zamalin wa banin shin ma har ka biye masa wai dan ya kasance mawadaci kuma mai yawan 'ya'ya ma'ana tare da alhamza ta istifhami amma istifhamin bi ma'anar inkar hamza ibn habib zayyad yana karantawa bi hamzataini a an kana za malin wa bani tuti'uhu shin yanzu dan ya kasance mai yawan dukiya da ya'ya shine zaka biye masa an gane ko amma jumhur suna karantawa an kana za malin wa bani akwai wata kira'ar daga nafi'u riwaya daga gare shi yana karantawa da in ash-shartiya in kana za malin wa bani kada ka biye mai ko ya kasance yana da kuɗi ko yana da ya'ya domin ubangiji ya san waɗannan abubuwan sau da dama sukan ruɗi mutane shashin su da shashi wajen yi wa juna biyayya wani yana bin wane ne saboda yana da ƴaƴa da yawa ƴaƴan za su yi masa amfani wani yana bin wane ne saboda yana da dukiya yana neman abin duniya a wajensa to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kada yi haka kuma kamar yadda muka faɗa a nan muka faɗa a darussan baya Allah ya san annabi ba zai wa wani da'a dan ƴaƴansa ko dan dukiyarsa ba amma me yasa Allah ya faɗa dan ni da kai kada dukiyar mai dukiya ta sa mu biye masa akan saban ubangiji kada dangin mai dangi su sa mu biye masa wajen saba wa Allah subhanahu wata'ala an gane ko da haka Allah yake an kana zamalin wa bani malai yake aili anna wa huwa muta'alliqun bima dalla alaihi lafazin an din wasu sun fassara li an an gane ko aili an kana zamalin wa bani da haka malai yake wa huwa muta'alliqun bima dalla alaihi wannan ayar tana da alaka da abin da ya nuni zuwa gare shi shine farkon zance wala tuti kulla hallafi mai wa fi qira'a an kana bi hamzataini maftuhataini a wata qira'ar da alhamza guda biyu masu fataha a an kana zamalin wa banin ita ce qira'ar hamza ibn habib az-zayyad sai Allah ya ce mi idza tutla alaihi ayatuna ba karanta ba idza tutla alaihi ayatuna in an karanta masa ayoyin mu qala asatirul awwalin sai ce ai wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne ayatuna anan ana nufin alqur'ani asatirul awwalin yana nufin tatsuniyoyin mutanen farko labaran da suka shuɗe irin na sarakunan duniya da suka shuɗe irin na waɗansu manyan attajirai da suka shuɗe irin abubuwa dai makamantan tatsuniya lafazin asatir jam'i ne na ustura ustura shine duk wani labari da ya shuɗe wanda ake faɗa ko dai kirkirallen labari ko kuma labarin da ya auku to sau da dama kafurai in an karanta musu qur'ani sai su ce ai wannan yayi kama da irin labaran da aka tattara na mutanen da asatirul awwali naktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce qur'ani manzo Allah ne ya tattaro shi kamar yadda sauran masanan labarai suke tattara labarai na mutanen da suka wuce a baya shi ma ya tattaro yake karanta wa mutane a nan Allah ya nuna kafiri ɗaya yake yi a wasu ayoyin kuma ya nuna cewa kafirai da yawa suna yin haka ba kafiri ɗaya ke da wannan ɗabi'a ba wai za tutla alaihim ayatuna qala wa idza tutla alaihim ayatuna qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqain khairun maqaman wa ahsanu nadiya kaga qala alladhina kafaru ya nuna ba kafiri ɗaya ba kenan wa qalu asatirul awwalin tatabaha ya nuna ba kafiri ɗaya ba kenan amma anan qala asatirul awwalin shi sai ya ce tatsuniyoyin mutanen farko aka tattara kuma ake karanta masa mala ce li in amina alaihi ba komai ya ja yake haka ba face sai dan ni'imomin da Allah ya masa wadatarsa da sa ita da ni'imar da aka yi masa ita ta jashi yake kafircewa Allah da sau da dama ni'ima ta kan ja mutum zuwa ga kafirci sau da dama idan kaga Allah ya barka cikin wahalar rayuwa ta yiwu yana son ka da rahama ne ya san in ya baka wadata kafirce masa za ka yi yan sallan nan guda biyar da ake yi da kai inda kana da kuɗi ba za ka zo masallacin ba to Allah sai ya kalle maka gwanda lahirar da duniya sai ya hana ka kuɗin dan ka lizumci sallolin amma kai kuma sai ka ke ganin kamar ƙaunarka ne ba a yi an takura ma an matsa maka domin da yawa daga cikin waɗanda suka kafirta wadata ta ja musu kafirci innal insana la yadaga arra'a mustaghna sau da dama mutum yakan kafircewa Allah in ya ga yana da wadata karuna me ya ja masa kafirci wadatarsa ce kuma sau da dama waɗansu mutane da kaga suna wa Allah biyayya talauci ya ja suke bauta wa Allah inda yana da kuɗi wallahi ba za a gan shi ba ba za a gan shi ba to da ka Allah subhanahu taala yakan yi ni'ima ga wasu wanda ni'imar kuma takan ja musu bala'i yakan ƙi ni'ima ta wadatar duniya ga waɗansu dan jin kansu domin hakan ya zama sababi na su imani kuma su bi Allah dan hakan ya zame musu mafi alkhairi a lahira da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba komai ba yasa suke yin wannan face sai dan sun ga mun yi musu ni'ima a ya sabuna annama numiddahum bihi min malin wa banin nusari lahum fil khairat bal la yash'urun azarni wal mukaththibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila sai Allah ya ce sanasimu ala al إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون Allah ya ce sanasimuhu da sannu yi masa alama alal a kan hancinsa ai sanu shawwihu sahiba hadhihi sifatil batina az-zamima da sannu zamu munanta kamannin ma'abocin waɗannan sifofi al-batina wanda boyayyu ne domin duk waɗannan sifofi da aka ambata a baya ba da ka ga mutum da ido zaka ganshi da su ba yanzu makaryaci da ka ganshi da ido zaka gane shi ina ƙaryar zaka ganta babu ita a fuskarsa mai yawan rantsuwar ƙarya da ka gan shi a fuska zaka gane shi sai in ya furta maka dan zina da ka gan shi da ido zaka gane shi sai in an gaya maka to kaga duk waɗannan sifofi duk da an faɗe su munana ne amma a ɓoye suke sai Allah yake jan kunne yake to in bai daina ba yadda muka faɗi sifofinsa na ɓoye wanda ba wanda ya sani sai wanda ya bincika to za mu iya fito da sifofin a bayyane ta yadda da an ganshi kuma za a gane wane ne shi shine sanasimuhu alal qurtum da sannu kuma a gannan gaba za mu yi masa alama a fuskarsa ta yadda za a gane shi to sanasimuhu alal qurtum sinun da take farkon kalmar nasimuhu sa'u ta'khiri ce ko sa'u taswir yana nuna ba a yi ba a nan gaba za a yi shin an yi wasu malamai suka ce ba a yi ba domin abin a nan gaba zai faru nan gaban ana nufin a lahira sanasimuhu alal qurtum za mu yi masa alama a fuskarsa ta yadda kowa zai gane shi a filin tashin alkiyama domin a filin tashin alkiyama ne duk wani mai laifi in ka ganshi da kun haɗa ido za ka gane shi kuma za ka gane irin laifinsa an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce yi yu'raful mujrimuna bisimahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam duk mai laifi a ranar lahira da ka gan ganshi ka gane laifinsa kuma za ka gane mai laifi ne kuma ga irin laifin da yayi domin haka Allah subhanahu wataala zai kowa da fuskarsa za a gane laifinsa kamar yadda hadisai sun nuna haka manzo Allah ya ce me kaza me kaza zai tashi fuskar sa da kaza me kaza me kaza zai tashi fuskar sa da kaza masu roƙon mutane masu maula masu bara dan neman tara abin duniya a ranar lahira za su tashi fuskar su babu nama ko daidai da tsoka daya. ga fuskar tasu amma ƙwarangwal babu nama kaga da kaga wannan ka san irin laifinsa kuma ka san mai laifi ne din an gane ko to haka nan mai tofa yawu gabas ko majina gabas kamar yadda hadisi ya in sahih ibn Khuzaima da ibn Hibban manzo Allah ya ce duk mutumin da yake kallon gabas yayi mata kaki ya tofa a ranar lahira zai tashi fuskar sa hada da kakinsa gaba ɗaya an tara masa majinarsa to kaga da ka karanta wannan a duniya kuma a lahira kaga mutum fuska ta da majina da yawu to ka san me ya aikata a duniya har ya mutu yana yi bai tuba ba waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi dai muminai da kafirai Allah zai bambanta su duk mumini zaka ganshi da farar fuska duk kafiri zaka ganshi da bakar fuska yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idhin alaiha gabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratu fajara daka sanasimuhu alal qurtumi zami masa alama a fuskarsa ta kafircin da ya aikata a duniya shine malamai suka ce a ranar lahira Allah zai tashe shi fuskarsa bakin kiran an gane ko waɗansu malaman suka ce bayan baƙar fuska za a tashe shi makahu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma da haka za a tashe shi da baƙar fuska kuma za a tashe shi makahu haka waɗansu malamai suka fassara sanasimuhu alal qurtum da haka zamu yi nan gaba ba mu yi ba anan a yanzu amma a nan gaba nan gaban kuma ana nufin bayan an je lahira an tashi alkiyama to sannan kalmar al-khurtum suka ce asalin al-khurtum shine hancin giwa da hancin alade asali a larabci su ake kira da khurtum to amma larabawa sukan ce wa kowane hanci ma khurtum amma dai asalin hanci da ake kira da suna khurtum shine hancin giwa da hancin alade kenan anan Allah so yake ya dada wulakanta shi kamar yana cewa ne za masa alama ku rabu da shi mai hanci irin na alade za mu yi masa alama ku rabu da shi mai hanci irin na giwa domin inda Allah ya so ya mutunta shi sai ce sanasimuhu ala anfihi za mu yi masa alama akan hancinsa irin na mutane amma so ake a daɗa na masa a daɗa wulaƙanta shi sanasimuhu ala al waɗansu malaman suka ce a ita kalmar kurtum ana iya faɗarta ga dukkan wani abu da ya shafi fuska ba sai hanci ba ma kaɗai domin duk ayoyin da muka karanta da dalilan da muka faɗa a baya na cewa za a gane masu laifi da fuskokinsu ai alamar ba a iya karan hancinsu ta tsaya ba duk fuskar za ta shafa da Allah ya ce fuskar za ta yi baki ana nufin iyakan hancin dukkan fuskar to da haka Allah ya faɗi hanci ne amma yana nufin dukkan fuska baki ɗayanta hu alal furto abin nufi dai za mu yi masa alama akan hancin akan fuskar sa baki ɗayanta wanda alamar za ta shafi hanci kuma za ta shafi ko ina da ina na sassan fuskarsa waɗansu malaman luga suka ce abinda ake nufi da sanasimuhu alal khurtum zani masa haddi akan shan giyarsa suka ce nasimuhu anan ana nufin haddi ai na hudduhu alal khurtum kuma bi ma'ana ala shurbihi al khurtum suka ce domin kalmar khurtum a larabci tana zuwa da ma'anar al khamr shi yasa wani mawaki yake cewa tazallu yaumaka في لهو وفي طرب وأنت بالليل شراب الخراطيم تظل يومك كنا بات وننك في لهو وفي طرب تكن واساد ورقي دا النشوى وأنت بالليل إنكم دري كي شراب الخراطيم ميشن جاني لفظ خراطيم جمعي لنا خرطوم سكتي خرطوم بمعنى الخمر فما أن تفسيري للغوي asalin tafsirin da malamai suka tafi a kansa shine tafsirin da muka faɗa a baya wanda shine ayoyi da hadisai suke goya wa baya sanasimhu alal qurtumi zami masa alama ta fili da kowa in ya ganshi zai gane shi da ita a nan gaba in an je lahira matukar bai tuba ya daina ba to da haka sai malamai suka ce wannan kamar tana daga cikin ayatul wa'idi kenan jan kunnen sa ake da razanar da shi in dai bai daina ba to ga abin da zai faru gare shi da haka malai yake cewa allati nushawwihu manzirahu manzarahu abin nufi za mu muna na ganinsa fin nasi a cikin mutane kai la yukda ko yakda ta yadda ba zai rinka rudan mutane ba bil jamali ta hanyar kyan halitta da Allah ya masa al-zahir wanda yake a fili man yarahu ga duk wanda ya ganshi wa yadhannu bihi khairan ya rinka masa kyakkyawan zato aw gataru bihi ko ma ya rudu da shi wadansu malaman sun ce a nan duniya Allah yake nufin za a yi masa haka in dai bai daina ba daidai da faɗin Allah madaukakin sarki kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya nasiyatin da haka wasu malamai sun ce a nan duniya ne jan kunnensa Allah yake in bai daina abin da yake wa annabi ba daga waɗannan sifofi da muka faɗa ɓoyayyu to za mu canja salo mu zo mu tona masa asiri ne abin ƙarara kowa ya gane shi domin a duniya ane masa kallon babba ane masa kallon mai kima ane masa kallon mai kyan jiki to in muka ga dama wannan kimar da darajar da can jikin da muka yi masa duk sai mu canja ya koma muni an gane ko to da haka kada wanda suka ganshi su rinka ruduwa da shi kamar yadda Allah subhanahu ya ce zai juya sifofin munafikai ta yadda za su daina wa mumine kwarjini a ganin ido domin idan muminai suka ga munafukai su ne musu kwarjini a ganin ido to sai Allah ya ce ku daina ganin kwarjinin su ba su da wata kima ba su da wata daraja ba su da wani tasiri kamar azara ce da aka jingina ta a jikin katanga ko a jikin garu wa idza ra'aytahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim sai Allah ce ka annahum khushubun musannada in ka gansu da suna burge ka suna kayatar da kai in za su yi magana za ka so ka saurara amma ka daina ganin kima su ka daina ganin daraja su ba su da wata kima ba su da daraja kamar azara ce a jingina ta a jikin katanga tana da wani tasiri ba ta da wani aiki ba ta da wani amfani malai ce wal qurtuma asalin kalmar qurtuma anfus sibai shine hancin dabbobi masu cin nama wa galibu ma yusta'malu fi anfil fili wal khinziri amma mafi yawan inda aka fi amfani da kalmar shine hancin giwa ko kuma hancin alade fa fi wasfi insanin bidhalika min istihana a cikin sifanta mutum da wannan akwai wani nau'i na wulakanci na ma fihi dangane da abin da ke tattare da shi wa huwa mislu tashbihi ajsamil munafiqin al jamila zahira zahira bi khashbin musannada wa ina dati hablin min masadin biljidi inda qawlihi fi jidiha hablun min masad kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya kwatanta wuyan matar Abu Lahab da cewa tana rataye da igiya ta wuta ita tana ganin ta yi kwalliya ta burge ta sanya asin da asin ta sanya gwalagwalai amma Allah ya kira su da igiyoyin wuta dan ya wulakanta ta to shi ma nan kamar istihana ce wulakantarwa ce da Allah ya kira hancin wancan da cewa irin hancin giwa ko irin hancin alade to da ka da ya'yan uwa kamar a takaice ubangiji subhanahu wataala yana so ya nuna mana cewa dukkan kimar dan adam tana cikin bin mahaliccinsa duk wani abu da Allah ya wa dan adam in dai ba zai bi mahaliccinsa ba bai da kima bai da daraja bai kamata ba kai a matsayinka na mai imani ire-iren waɗannan abubuwa su rinka maka kwarjini ka rinka ganin kimar wanda baya ganin kimar Allah baya ganin kimar manzan Allah saboda me saboda yana da abin duniya ko saboda yana da mulki ko saboda dan dangi ne bai kamata ba kai haka bai kamata ba har ka zama dan barandansa bai kamata ba har ka rinka biye masa yana sa ka ko yana hana ka wala tuti kullu hallafin mahin har zuwa karshen abin da muka karanta abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah dan uwa malam suraji yake tunatar da ni amma sifar yan aljannan nan da aka ce talaka kaza kaza amma wanda ya ba Allah ko wannan kuwa haka yake kamar yadda shi kansa mawadaci ya so da dama talaka yakan so a caccaki mawadaci haushin kaza huce kan dami ko kamar yadda sau da dama talaka yakan so a taɓa shugabanni musamman ma talakan irin na najeriya kuma musamman najeriya ma ta arewa yana daga cikin abin da yake burge talakawan najeriya ta arewa hausa fulani a yi wa'azi mai zafi a kan shugabanni a kai su wuta kai tsaye ko wanda kuma wannan ba gaskiya ba ne ba cikin shugabanni akwai na kwarai cikin talakawa akwai na banza cikin shugabanni akwai na banza cikin talakawa akwai na kwarai duk ana samu idan talaka ya mutu bai bi Allah ba zulumatun ba'daha ba abu ya sha wahalar talauci a duniya kuma a lahira ya je shiga cikin wuta Allah ya tsare mu idan mai kuɗi ya yi imani da Allah ya ji daɗi a duniya mai je lahira ya fi jin daɗi nurun alano su da haka dai ya kamata mu gane duk inda aka ce ga wata sifa ta 'yan wuta mafi girmanta shine shirkar da suka yi wa Allah wanda shirkar ita take jawo duk sauran sifofin da suka biyo baya munana duk inda kaji an ce ga wani ɗan aljanna duk wata sifa da za a faɗa game da shi mai kyau wacce tafi kowace shine imanin da ya da Allah ita ta jawo shi ya jawo masa dukkan sauran sifofin da haka in talaka ya bi Allah zai shiga aljanna in talaka ya kiwon Allah kuma zai shiga wuta ya wahala a duniya kuma a lahira ma zarce cikin wahala Allah ya tsare mu yanzu kaga irin talakan da zai wuni yana yawo yana a sai alawa ko a sai carkwai maɗagwai ko a sai kwakwa a yi sallah bai yi ba ya wuni yana sai da kwakwa ba a cinye kwakwa ba bai sallah ba bai sai da kwakwa ba bai yi sallah ba kaga ya ci kwakwa a duniya zai je lahira kuma ya sake cin wata kwakwa da tafi wannan kwakwa duk talakan da ya zama azzalimi yana ta zalunci yana ta cutar mutane dan ya samu abin duniya kuma Allah bai bashi ba bai kaddara zai samu ba domin daman ba zaluncin da cutar ke bayarwa ba Allah ke bayarwa to amma shi yana ganin dabarunsa ya yaudari wancan ya wancan karya ya zambaci wancan shi zai tara masa abin duniya duk ya gama bai samu ba to kaga ya sha wahalar duniya kuma zai je sake shan wahalar lahira da haka ya kamata mu gane kada da mun ji an ce talauci talauci talauci a'a talaucin ba shine abun burgewa ba imanin shine abun burgewa in Allah ya baka imani to ko me ya hana ka bai tawaye ka ba amma in Allah ya hana ka imani ko me ya baka kuma baka burge ba baka more ba ba riba a ciki kuma shi talauci ba abun burgewa bane ko annabawa neman tsari suke da shi karka ji an ce talauci talauci ka sake kwanciya a lungun kuka ki fita kai sana'a ce ai talakawa masu za su shiga aljanna talauci daban mutuwar zuciya daban kai mai mutuwar zuciya ne ba talaka bane sau da dama waɗansu mutane ba talakawa bane nema ne ba su fita ba da sun fita sun nema za su samu domin ka'ida ne sama ba ta wa wani ruwan zinare ko ruwan azurfa ko waye shi sai ka tashi ka nema sai Allah ya baka da haka wani talaucin sa shi ya kirkira wa kansa ba wai Allah ne ya kaddara masa ba to da haka mu gane ana magana ne akan talauci ba magana ake akan mutuwar zuciya ba kar ka ji an faɗi falalar talakawa falalar talauci ka je ka ki sana'a ka kashe zuciyarka yau maula can yau bara can yau kaza can yau kaza can in kai haka ka cuci kanka ya tambaya ce assalamu alaikum malam barka da warhaka a cikin alqur'ani Allah ya ce warrasikhuna fil ilmi me yake nufi kalmar warrasikuna fil ilmi mubtada ce wawun din wawul ibtida'i ne an gane ko khabar ɗinsa sai ka haɗa da gaba shine yaquluna rabba yaquluna amanna bihi kullum min duk da akwai waɗansu malaman da sukan fassara da cewa warrasikuna fil ilmi wawun ɗin wawul adafi ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi da Allah yace huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitaba wa ukharu mutashabihat sai Allah yace fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma baha minhu ibtiga'a al-fitnati wa ibtiga'a ta'awilihi sai yace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wannan waƙafi ne tam wa ma alamu ta'wilahu illallahu zance ya cika Allah ce huwa allazi anzala alayka alkitab Allah shi ya saukar maka da littafi yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhu ayatun muhkamatun cikin wannan littafin akwai wasu ayoyi hukamai masu fassara falan ɗaya da an yi kowa ya gane kowa ya fahimta kaifi ɗaya. sai Allah hunna ummul wanda ire-iren waɗannan ayoyin su suka fi yawa a ƙur'ani masu fassara ta falan ɗaya to amma tare da haka wa ukharu mutashabihat akwai waɗansu ayoyin wanda su kuma ba su suka fi yawa ba irinsu a ƙur'ani amma dai akwai su mutashabihat su kuma suna da rikitarwa suna da harshen damo ta yi su ɗauki ma'ana kaza ta yi su ɗauki ma'ana kaza sai Allah ya ce fa amman allazina fi qulubihim zaygun wannan a takaitan takaicewa kenan a tafsiri akwai wasu tafsirai da malamai suka yi wa muhkamat da mutashabihat an gane ko amma dai a gurguje nake ba mu wannan dan kada wani ya je ya ga wata magana ya ce ai ni na ce kaza alhalin ga wata na san akwai wata shi at-tashabu na qur'ani da al-ihkam na qur'ani yana da fuskoki daban-daban akwai at-tashabuhul kulli da kuma at-tashabuhul juz'i an gane ko da kwai kuma al kulli da kuma al'ihikam aljuzi al a wasu ayoyin Allah ya nuna Qur'ani gaba ɗayansa muhkam ne ba wani mutashabi domin ya ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu kaga uhkimat gaba ɗaya muhkam ne min ladun hakimin kabir a wani wajen kuma yace duk Qur'ani mutashabihi ne Allahu nazzala hasanal hadisi kitaban mutashabihan Dukkansa gaba ɗaya mutashabi ne to wannan a wani babi kenan na tafsiri da ulumul qur'an mu dawo kan wannan aya ta farkon suratu ali imran minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat sai Allah ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun waɗanda a zuciyarsu akwai san karkacewa daidai fayattabi'una ma tashabaha minhu in sun tashi fetsarewa da tsula tsiyarsu sai su ɗauki ayoyi masu harshen damo sai su fake da su wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma an gada ɗariƙa ake nufi kaga wannan neman fitina ne a qur'ani wa inna min shi'atihi hila ibrahim shi'a ake nufi wannan neman fitina ne a qur'ani fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu sai Allah ce ibtiga alfitina neman fitina suke wabtiga a ta'awilihi da neman fassara qur'ani ba da ma'anarsa ba sai Allah ce wa ma ya alamu ta'awilahu illa ba ko wanda ya san haƙiƙanin fassarar ayoyi masu rikitarwa sai Allah ko malamai sai dai su ce muna zaton kaza muna zaton kaza an gane ko to anan da aka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illa ba wanda ya san fassarar sai Allah magana ta ƙare to kalmar warrasikuna fil ilmi an shiga sabuwar jumla sabon zance to su kuma masu zurfi a ilimi fa da suke fassara Allah ya ce ba wanda ya san fassara sai shi to su kuma malamai fa da suke tafsiri su a wani babin za su zo sai Allah ya ce warrasikhuna fil ilmi su masu zurfan kafa a ilimi wanda su suka kama ƙasa a ilimi yaquluna sukan ce amanna bihi mun yi imani da qur'ani ko amanna bihi mun yi imani da ayoyi masu rikitarwa na qur'ani kullum min indi rabbina duk daga wajen Allah ne da mutashabi din da muhkam din sai Allah ya ce wa ma yadhkaru illa ulul albab ba mai tunatantuwa da irin wannan tunatarwa sai mai hankali to kaga idan muka yi wannan fassarar da na taho da ita turiyan turiyan da aka zo wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah magana ta cika wawul din da ya zo war fil ilmi ya zama wawul istinab ko wawul ibtida yanzu sabon zance aka fara amma tare da haka akwai malaman tafsirin da suke cewa wawul din wawi ne na adafi maganar tana cika ne akan warasikuna fil ilmi wa ma alamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi ire-iren waɗannan ayoyi masu harshen damo ta fuskar fassara a Qur'ani ba wanda ya san hakikanin fassarar su sai Allah da wanda suka yi zurfi a ilimi kenan wa'ancan wanda suke musu hawan kawara ba su yi zurfi a ilimi ba amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'a alfitnati wa a ta'wilihi waɗannan ghayru rasikhina fil ilm ba su kafa a ilimi ba domin duk wanda zai zo ya ƙurani irin wannan fassara ta kalaka to kai ka san ko shakka babu bai zurfi a ilimi ba ka ce ɗariƙa ake nufi wa Allah istaqamu ala tariqati la'asqainahum ma an gadaqa da sun tsaye akan ɗariƙa da mun shayar da su ruwa kamar da bakin ƙwarya to yanzu da basu tsayin ba ba a ruwan ba a yi to sannan in ka ce wa Allah istaqamu ala ta in sun bi ɗariƙa za mu shayar da su ruwa kamar da bakin ƙwarya wacce daga ciki ai ɗari an ce ɗari uku ne da sha uku ko ɗari uku ne da sha uku kuma kowace bata yadda da ƴan uwarta ba to tawa ake nufi a qur'ani kuma da lafazin mufrad aka kawo da sun bi dariƙa ƙwaya ɗaya tal to wace ba tijjani zai ce tasa ce ba kadire zai ce tasa ce ba aruse zai ce tasa ce dan na kashe bandiya zai ce tasa ce kowa tasa ɗariƙa ce ɗariƙa ce ɗariƙa ce wanda kuma inda za ka yi wa ƙur'ani adalci wannan aya a cikin suratul jinni take ko ma bayan ka ga rushe ɗariƙa ƙur'ani yake ba gina ta yake ba aljanu ca suka ce wa anna minna salihuna wa min na duna zalika kunna dara'iqa idada aljanu suka ce wa anna minna salihuna mu dai a cikin mu akwai mutanen kwarai wa min na duna zalika a cikin mu akwai na banza kunna dara'iqa idada mu yan ɗariƙu ne daban-daban mu yan ɗariƙu ne daban-daban ma'ana kaga aljanu sun faɗi ɗariƙa ne a matsayin yabo ko a matsayin mai zargi a matsayin zargi domin da ɗariƙa a matsayin yabo ce da tana cikin salihuna ba za a ce ɗara'ika da ba da kawai sai a ce wa anna na salihuna wa min na duna zalika shikenan cikin mu akwai nagari akwai na banza sai ka ce a kunna ɗara'iƙa da, hanyoyi ne ga sunan masu ƙididduguwa waccan daban waccan daban waccan daban da haka dai qur'ani ba yaban dariƙa yake ba kore ta yake kuma Allah subhanahu wata'ala a ayat suratul suratul nisa'i yake cewa illa tariqa jahannama khalidina fiha ma tariqan ma akwai ta jahannama wacce za a dawwama a cikin ta to wace Allah yake yabo wace yake rushewa ya zami mu rarrabe da baccin makaho kuma in ka ce da a ce za su rayu akan ɗariƙa za mu shayar da su ruwa kamar da bakin ƙwarya da wa ayar take magana da annabi da sahabbai to wace ɗariƙar annabin ya yi wace sahabban suka yi wanda kai da kanka in zaka ba da tarihin ɗariƙa zaka ce shehuwa na shi ya assasa ɗariƙar wanda shehuwa na nan tsakaninsa da annabi mafi karanci shekara ɗari hudu mafi karanci kenan to duk wanda suka rayu a zamanin annabi da shi kansa da wanda suka biyo baya shekara ɗari hudu wace ɗariƙa suke yi babu a lokacin ba a yi kwanta ba ba a kyankyashe ta ba kuma a nan gaba ma za a samu wasu ɗariƙokin to da haka dai wannan fassara ce irin ta son zuciya wanda waɗanda suke yin ta su ne masu son fitina a cikin addini wa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga al-fitna to da haka ko mun fassara da cewa warasikuna fil ilmi masu zurfi a cikin ilimi su ma sun san fassara alqur'ani wannan zai zama yabo ne ba wai ana taran su da Allah bane ta fuskar me ta fuskar sani Allah shine masani amma yakan yi baiwar sani ga wanda ya so musamman game da abin da ya shafi Qur'ani domin a suratul baqara Allah ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Abdullahi dan Abbas ya ce abin da ake nufi da alhikma anan shine fahamal Qur'an Allah yakan ba da fahimtar Qur'ani ga wanda ya so daga cikin bayinsa dukkan wanda Allah ya bashi fahimtar Qur'ani ya bashi alheri mai yawa amma ba kowa ke gane wannan ba sai masu hankali a cikin mutane Allah ya sa mu cikin su mai tambaya ce assalamu alaikum malam mutum ne yake so ya yi koyi da azumin annabi Dawud alaihi salam zai iya dinga yinsa ranar alhamis a maimakon juma'a don ya ribaci azumin alhamis da kuma na annabi Dawud to ban gane ba kai ne mutum bai to bismillah me kake so ka ce to shi dai azumin annabi dawud shine yau a yi gobe a sha jibi a yi gata a sha kowace rana ta biyo ranar da za ka yi azumi ya halatta ka yi azumi a cikinta in dai ka ɗauki salon azumin annabi dawud in ta kama juma'a ne ma'ana ka sha alhamis kaga juma'a za ka yi kenan ka sha asabar lahadi za ka yi kenan ka sha litinin talata za ka yi kenan in dai azumin annabi dawud ne haka tsarinsa yake abin da aka hana shine mutumin da ba irin wannan salo yake ba na azumi kawai juma'a ya ce zai yi azumi to wannan an hana ba irin wannan salo kake ba na azumi kawai ran asabar ka ce za ka yi azumi to wannan an hana kuma ba wani dalili ne ya gibto ba ba arfa ce ta kama juma'a ba ba arfa ce ta kama asabar din ba ba wani dalili ba ka waru waɗannan ranakun kawai dan ganin damar ka kai azumi a cikin su to wannan shi aka hana asabar saboda kakkai tarayya da nasara wajen raya asabar ko girmama asabar juma'a saboda mu idi ce a wajen mu ranar idi kuma ba a azumi kada mu ma mu waru wata rana a sati mu ware irin yadda nasara suka ware suna fifita ta da ibadu da sauransu da sauransu idan kuma azumin litinin da alhamis za ka yi wannan shi kuma wabe ne ka yi litinin da alhamis litinin da alhamis amma dai shi azumin annabi dawud ka'idarsa ne kane ya sumu yauman wa yufṭiru yauman bi gaddin nazar ayyan ma kana yau ma kana yana yin azumi yau gobe ya sha yi jibi gata ya sha ba ruwansa da wace rana ce yau din wace rana ce goben wace rana ce jiban kawai dai ya ɗauki haka yau yayi gobe ya sha jibi ya gata ya sha Allah ya sa mu dace mai tambaya ce salam malam idan mutum ya mutu yana gane ya mutu ko kuma sai an sa shi a kabari <laughs> to kai ma da ba kai ka mutu ba ka gane ya mutu bare shi <laughs> ya za a yi mutumin da ya mutu ba zai gane ya mutu ba ai dole dan uwa mutuwa ai tana bamban da rayuwa ko in bai mutu ba ai zai yi magana in bai mutu ba in kai masa magana zai amsa in bai mutu ba in ya ji yunwa zai ci abinci amma duk in ya mutu ba zai waɗannan abubuwan ba to kuma duk ba zai gane ba in bai mutu ba yana motsi in ya mutu baya motsi in bai mutu ba in kada ke shi zai iya ramawa amma in ya mutu duk dukan da za yi masa ba zai iya ramawa ba ko da yana jin zafi ta ba ban san me yasa shi ba Allah ya wannan tambayar ba in mutum ya mutu ya san ya mutu mana kuma in an sa shi a kabari ma zai tabbatar da ya mutu domin ya tabbatar da cewa yanzu ya shigo wata rayuwa da babu kome duk yunkurin da zai dawo baya ba zai dawo ba wato ita lahira wata ƴar karamar katanga ce da ita amma mai gagarar tsallakawa ba wanda isa ya tsallako ya gaba ko ya baya wani waje ne Allah yake tara mutane wata tasha ce duk wanda ka sani wanda ya riga ka zuwa duniya da shekara miliyan yana nan yana jiran ka sai kun haɗu a wannan tashar wata tasha ce da sai Allah ya tara kowa a ita ana iya riga ka zuwa duniya ana iya riga ka mutuwa amma da wanda ya riga ka zuwa duniya da wanda ya riga ka mutuwa da wanda kai ka riga sai kun haɗu a barzahu kun tsaya cak lahira ce ba mai riga wani zuwa tare ake zuwa tare ake zuwa lahira da haka da zarar mutum ya mutu ya ƙetara lahira barzahu kai ita barzahu tsakanin duniya ce da lahira ba a gaba ba a baya anan ake tsayawa anan Allah zai gama tara kowa da kowa bayan mun taru ga baki ɗaya kuma sai mun yi jiran shekara arba'in kowa sai ya jira a wannan wajen da wanda ya daɗe da mutuwa da wanda sai da aka yi busar ƙarshe ya mutu da tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa duk sai an taru an yi zaman shekara arba'in sannan daga baya kuma sai Allah ya ce to duk a bayyana baki ɗaya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tsakanin busa ta farko ta a mutu baki ɗaya da busa ta biyu ta a tashi baki ɗaya shekara arba'in ce da aka dai wannan shine lahira kuma shine barzaku da wanda ya tafi da wuri da wanda ya je a makare duk za a haɗu a ƙarshe a ɗunguma a bayyana a kuma lahira baki ɗaya inda Allah zai yi hisabi kuma kowa ya karɓi sakamakonsa Allah ya sa mu je a sa'a tambayarsa ta biyu ce malam idan mutum ya yi sallah a cikin gidansa shi kaɗai shin zai samu ladan yi a kan lokaci sakamakon ba a masal babu masallaci a kusa eh zai samu daman zai samu ladan yi a farkon lokaci shi yin sallah a farkon lokaci daban kuma yin ta a jam'i daban idan ka yi ta a farkon lokaci kuma ka yi ta a jam'i ka samu lada akan lada idan ka yi ta a farkon lokaci ba ka yi ta a jam'i ba ka samu ladan farkon lokaci amma ba ka samu ladan me jam'i ba to idan ya zama ga wasu mutane suna yin jam'i amma su ba sa yi a farkon lokaci sai ta nuna za ka jira su a'a annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim ya dafa kafadar abu zaril gifari ya ce ya za ka yi in allah ya raya ka a ƙarshen duniya katar da mutanen da ba sa sallah a lokaci sai ta nuna sai ƙarshen lokaci suke sallah sai Abu Zar gifari ya ce to ya ma'aikin Allah da me kake umarta ta in na kai wannan lokacin sai yace da zarar lokacin sallah ya ka tashi kai ka kar ka jira su dan ka samu farkon lokaci wanda yafi komai tsada da lada a wajen Allah dan an tambayi manza Allah ayyul a'mali a habbu Allah wani aiki Allah ya fi so a wajen bawa bayan imani qala as ala waqtiha yace sallah akan lokacinta shi Allah ya fi so ba wani abu da zaka burge Allah bayan imani da kai da shi sama da ka kiyaye farkon lokaci a yayin sallah to sai Abu Zar Gifari ya ce to kuma in bayan na gama yin ta a farkon lokaci sai kuma na fito na su kuma za su yi jam'i fa bayan ta nuna sai annabi ya ce bi su kuma ku yi sai ya zama ka samu lada biyu ladan farkon lokaci da ladan ne jam'i wannan fa in sun iya sallar ne amma matsalar wasu ga su ba su yi ta akan lokaci kuma ba su iya ta ba haka suke ta yi kaga wannan ai ba za ka jira su ba sai ka nemi mafita idan ya zama irin haka da ka rinka yin sallah kai kadai sai ka rinka yi da iyalanka annabi in sallah ta kubuce masa a masallaci gida yake komawa sai yayi da iyalansa ko da su iyalan sun yi tasu sun riga ka sai su zo su yi maka sadaka domin wanda ya riga ya sallarsa ta farilla sai kai kuma za ka yi yana da damar ya sake bin ka ku yi jam'i shi sai ta zame masa nafila kai kuma farilla kana da ladan jam'i. ko shi ya ja ka ko kai ka ja shi duk wanda aka yayi to da haka in mutum ya kasance babu masallaci a kusa da shi irin a sababbin unguwannin nan da ka rinka yin sallah ka daban matarka daban ku rinka yin sallah in dai tana sallah ƴaƴanka ka rinka su suna yin kuna yin sallah tare wannan zai sa ka samu riba ta yin sallah jam'i ko da kuma a cikin gida ka yi ta abin da ya rage kawai shine ba a masallaci kai ta ba domin ita sallah ladanta hawa hawa ne akwai kula da lokaci akwai yin jam'i kuma jam'in ma a masallaci domin jam'in da aka yi shi a masallaci ba daidai yake kuma da jam'in da ba a masallaci aka yi shi ba jam'in masallaci ya fi nawa inda ba a masallaci ba sannan ko a masallacin ma masallatan hawa hawa ne akwai masallacin kasuwa wanda ba duka salloli ake yi ba za a yi azhar a yi la'asar a yi magariba a isha a watsi amma asuba ba kowa to wannan masallatan darajar su da kima su bata kai masallatan da ake salloli biyar ba a cikinsu. waɗannan masallatan da ake yin salloli biyar a cikin su ake kira da almasajidun ratiba masallaci ratibi to shi kansa masallaci ratibi akwai wanda zaka tarar yana da liman akwai wanda kuma a sha tsuntsaye ne kowa ya zo kowa ya zo kawai ya ja to shi ma nan kimarsa bata kai ta ne liman ratibi ba duk inda ka ji malamai suna cewa in an yi jam'i makaruhi ne a sake maimaita wani jam'i a wannan masallacin to ana nufin masallacin da ya cika waɗancan sharuɗa ya zama masallaci ne ratibi ana salloli na farilla biyar a ciki sannan yana da standard liman ba duk wanda aka kamo bane kawai zo ka jamu ja muka kai mu ko da rarrafe ma dawo a ba irin wannan masallacin ba to sannan masallaci kuma na juma'a masjidul jami ya fi dukkanin waɗannan sabulan masallatan da haka da haka dai har akai masallacin makka har akai masallacin madina har akai masallacin kudus waɗannan su ne ƙarshen tambayoyin da muke da su ana sanar da ni akwai malam junaidu wanda yake gabatar da darasi a wannan masallaci allah ya jarabce shi da rashin lafiya matsananciya da haka yan uwa sa shi a cikin addu'a allah ya bashi lafiya allah madaukakin sarki ya bamu lafiya ya bamu zama lafiya allah madaukakin sarki ya mana maganin dukkanin wasu fitintunu a gida da kuma a waje anan zamu dakata sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu